alhaji kan baturan gurgu ya ci kasuwa ya koma kudin da wani duna ba da wani da gwani ba wani wani da da ya a tsara da Allah ji kura uban ladi kura sai tiri uban ladi ya nufin kara ba ya ne da hanyar ji kan sai da hanyar ji kan malo ma je sai jefe kura sai je sai kura sai Allah kura sai tiri uban ladi na ga mata gara da mai shagara Kullum mutanen ku a yi ma da fita irin asiri a rabe. Allah ya kara wa ira lafiya sha gari. Muna wata hanyar da sai da an ba guntuwa kama da guntuwa hannu. Ko gobe, ko gobe, ko gobe. Ni ka da ma na kaura Ni ka da na da Dole a ce da mutum yau. karya Haba shagari sai kai karo da arni akan da yake wani yare ni ne ke farauta da wannan ba su da kasi sai yayi kai karo da arni akan da yake wani yare duna magajin duna Haba shagari yaran ba kowa ba yau dinga tari sai lungu karan ba ba sa'adu ba mashi karan ba dinga sari ba banki karan ba ba ko gobe ko gobe wa ka je wa ka zo ni ka da karan ni ka da karan ibra ka ma ta ya kare ka ci amana. Ni ya wannan Mansur Buda. Dan Allah jirgi mai kayan nera. Sai na ce na ba ta lafiya ta. Nuna mana wani bambanci duna. Kaman bala'i ne duna. Kaman